Shugaban Falasdinawa Mahmud Abbas ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a Ramallah. Isra'ila ta dakatar da ministan al'adun ƙasar bisa wasu kalamai nasa. Papa Roma Francis ya sake yin kira na a kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas a birnin Ramallah. Wannan ita ce ziyara ta biyu da Blinken ke kaiwa yankin tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da yaƙi ah, da Hamas. Ganawar ta shafe sama da sa'o'i biyu, kuma Blinken ya bayyana cewa ba za a tilasta wa Falasdinawa barin muhallansu ba. Shugaban Falasdinawa Mahmud Abbas ya bayyana tsananin takaicinsa na ƙin sauraron kiraye-kirayen tsagaita wuta da Isra'ila ta yi. Ya ce kisan kiyashin da take yi wa Falasdinawa ba tare da kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa ba. Kazalika Mahmud Abbas ya buƙaci dakatar da lugudan wuta ba tare da wani ɓata lokaci ba. To sai dai tun bayan ganawarsa da shugabannin ƙasashen Jordan da Masar, Blinken ya ce babu batun tsagaita wuta a yanzu saboda hakan ka iya baiwa Hamas damar sake wani sabon shiri. A gaba a yau ne Mr. Blinken zai isa Turkiyya a ci gaba da ziyarar ƙasashen yankin da yake yi na ganin wannan rikicin bai rinca shaɓe zuwa na yankin gabaki ɗaya ba. Ofishin Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sanar da dakatar da wani minista bayan kalamansa na cewa a jefa bama-baman nukiliya a Gaza da zai hallaka kowa da kowa. Ministan al'adu Amice Eliyahu ya bayyana haka ne a wata tattaunawa da ya yi da wani gidan rediyon Isra'ila inda ya bayyana cewa bai gamsu da yadda dakarun Isra'ila ke sassauci a barin wutar da suke yi a Gaza ba a matsayin ramuwar gayyar harin ranar bakwai ga watan jiya. biyo bayan saukar sukar kalamansa da al'umma a ciki da wajen isra'ilan ke yi eliyahu ya wallafa sako a shafinsa na x inda yake cewa ba a fahimce shi ba Tuni dai ofishin Prime Minister Tanyahu ya nisanta kan shi da waɗannan kalamai na ministan. Kuma mahukuntan Isra'ila sun bayyana cewa suna iya ƙoƙari na kauce kai hare-haren su a kan fararen hula. Tun baya ƙaddamar da harin, ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu ta ce yanzu haka fararen hula sama da mutum dubu tara da ɗari bakwai ne suka riga mu gidan gaskiya. To ma sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban ɗarika Katolika na duniya Papa Roma Francis ya sake yin kira ga Isra'ila da Hamas da su kawo ƙarshen wannan fada don girman Allah su duba halin da fararen hula ke ciki. A jawabinsa yayin addu'o'i a wannan rana ta Lahaji a majami'ar St. Peters da ke Vatican, Papa Roma ya ce baya iya rintsa ido ba tare da ya yi tunanin halin da Falasɗinawa da ma Isra'ilawa ke ciki ba. Papa Roma Francis ya kuma buƙaci ƙungiyar Hamas da ta saki mutanen da take ci gaba da garkuwa da su tun bayan harin da ta kai wa Isra'ila. ko a makon da ya gabata ma bayan jagoranta addu'o'i a majami'a papa roma francis ya yi wannan kira 'Yan sanda a birnin Hamburg da ke kasar ja da ke arewacin Jamus sun buƙaci al'umma da su kauce bin hanyar da ta nufi filin sauka da tashin jiragen sama biyo bayan rufe filin da aka yi a jiya asabar bayan da wani mutum ya nufi harabar filin jirgin da mota ya yi kuma harbi har sau biyu a iska. Jami'an tsaro sun ce mutumin na ɗauke da wata karamar yarinya mai shekaru hudu a mota yayin da ya nufi ya dinkari filin jirgin. Sai dai kafin nan 'yan sanda sun sanar da cewa uwar yarinyar ta sanar da su cewa baban yarinyar ya ɗauke ta da karfi ya kuma gudu. Daga bisani an gane cewa matsalar kula da yarinyar ce ta fusanta uban. Tun a Asabar aka dakatar da sauka da tashin jirage a filin jirgin sama na Hamburg amma dai jami'an tsaro sun sun tabbatar da shawo kan matsalar. To ma sauraro labaran duniyar kenan yanzu kuma za mu je kasar Ghana. Inda ko shakka babu mataimakin shugaban kasa Dr. Mahamudu Bamuwiya ne wanda zai yi wa jam'iyyar NNPP takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2024. Sai dai Dr. Mahamudu Bamuya ya lashe zaben ne da sama da kashi 61 daga cikin fati na daga cikin ƙuri'un da aka kada daga ghana ga rahoton da ya wakiliyanmu ramatu mahmud wanda ta hada mana muryar mataimakin shugaban kasa dr mahmud yake nan a lokacin da aka bayyana shi a matsayi wanda ya lashe zaben ya ce ina mika dubun godiya na girmamawa da kuka yi wa rayuwata wannan nasarar ba nawa kadai bane a'a na mu ne wannan zaben fidda gwani dai wakilan jam'iyyar sama da 200 daga sassa daban-daban na ghana ne dai suka kada kuri'unsu domin zaben dr mahmud bawumia a matsayin wanda zai jagoranci jam'iyyar npp a zaben shekara ta 2024 ganin cewar gabanin zaben an samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'ya'yan jam'iyyar to ko ta yaya yanzu za fuskanci haɗin kai tambaya kenan da na yi wa mr hackman wusu ajaman shugaban majalisar dattawa na npp everybody have accept the fact that there is need for unity yace kowa ya tabbatar cewar muna buƙatar haɗin kai na yi imanin za mu cimma haka domin idan babu haɗin kai babu ƙungiya za mu haɗa kai sosai mutum ƙari mataki na gaba. Na dai tuntubi Dr. Fred Awa wani mai fashin baki a harkar siyasa cewa wannan nasarar na Dr. Baumia shin zai iya bada kyakkyawar makoma ga jam'iyyar a zaɓen shugaban ƙasa da ke nan tafe shekara mai zuwa. Ya ce yawancin lokuta idan bada sanarwa ga 'yan ƙasa ya gagara fita daga bakin 'ya'yan jam'iyyar shi dr Baumia ke nuna bajinta ya fitar hakan dai ka iya shafar jam'iyyar npp a zaɓe shekara ta 2024 domin akwai alkawura da dama da mataimakin shugaban ƙasa ya yi wanda ba a cika su ba a siyasa abin da ka yi da abin da baka yi ba ka iya shafar nasararka. Dr. Baumia dai ya bayyana matakinsa na gaba. Ya ce na ɗau alkawarin aiki da kowa da kowa domin cimma burin jam'iyyar na ganin cewar mun ci gaba da rike ragamar mulki na bayan shekaru takwas da aka saba wannan burin na buƙatar haɗin kan dukkanin 'yan takarar. sai dai ya rage wa 'yan Ghana da su yanke shawarar ba Mahmud Bawumia goyon baya da ya dace don ba shi damar nuna abin da zai iya yi. Rahamatu Abubakar Mahmud Jawando, DW Hausa, Accra, Ghana. To daga Accra yanzu kuma za mu dawo nan ɗakin watsa shirye-shiryenmu inda za a gyara zama domin sauraron jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su ai sauraro lafiya. DW Afirka a mako. Masu sauraro barkamu da saduwa a cikin shirin na Afirka a mako da ke duba muhimman labarai da suka ɗauki hankali a nahiyarmu ta Afirka a cikin mako mai wucewa. Suleiman Babayo ke muku sallama tare da Binta Aliyu Zirmi. Daga ciki za mu je ziyarar da shugaban gwamnatin Jamus ya kai a wasu kasashen nahiyar Afirka da ba rikicin siyasa da ya kunno kai a jihar Rivers da ke Najeriya. Kana za a ji yadda ake ciki a jamhuriyar Nijar. Tun bayan da sojoji suka kwaci ragamar mulkin kasar da bayan da lamuran siyasa ke tafiya. Mu yau ina za mu, Afirka yau. Za mu ɗauko shirin da bikin cika shekaru 60 da kafa sashen Hausa na Doce Bele, inda 'yan jarida mata sun jima suna ba da gudumawa a sashen Hausan tsawon shekaru 60 da suka gabata. kuma masu sauraro ba za su manta da gudumawar da 'yan jarida mata suka bayar ba a cikin wannan shekarun ga sashen hausa tun bayan kafuwarsa daga kano a najeriya wakilinmu abdulrahman kabir ya shirya mana rahoto kan wannan gudumawa na mata tun kafuwar sashen hausa na dw mata irin su marigayiya hajiya murjanatu katsina da kuma malama wasilatu tanko sun taka rawar gani amma sai daga bisani ne 'yan jarida mata irin su malama maryam baba yaro da ramatu inuwa ya kasai suka shigo wannan fage malama maryam baba yaro tsohuwar ma'aikaciyar sashen hausa na dw ta tuna lokacin da ta riski ɗaya daga cikin shirye-shiryen da sashen ya rika gabatarwa akwai shiri na abu namu maganin akwai mu To wannan shiri da na je sai na tadda cewa suna amfani da harkokin ɗabi'u da al'adu na waje wanda ba shi muke bukata ba saboda ita kanta gidan rediyon an gina ta ne a kan ta yi aiki da waɗanda muke aikin domin su wato yammacin afirka saboda haka da na je sai na canza akalar shirin muka rika abubuwa na mata waɗanda suke yammacin afirka za ka ga a lokacin shirin ya yi suna sosai sosai aikin mata 'yan jarida a baya ba kamar a yanzu ba ne akwai dai tarin kalubale da ke tattare da shi babu mata da yawa aikin sannan kuma babu sashi na kwai da aikin jarida malama ramatu inuwa ya kasai ta tuno da kalubalen da 'yan jarida mata suka hana su rawa gaban hantsi a wannan lokaci a da kamar a ce a arewa ba a cika samun a ga mace ma tana aiki ba ba ma jarida ba tukunna ballantana har aka tsallaka aka tafi aka ce da kai aikin jarida yawanci ana kallon aikin jarida kamar na maza ne ko kuma maza su ne kawai za su iya yi ya yiwu duk da wannan walwala ta aiki da 'yan jarida mata suka rika samu daga abokan aikinsu maza amma ya aka yi har waɗannan 'yan jarida suka samu kansu a wannan sana'a ka ba lokacin da na fara aiki a radio deutsche welle ni a lokacin ɗaya daga cikin abubuwan da na rika aiki da su shine maganar mahaifina lokacin da zan fara aikin jarida yake ce min in ji tsoron allah duk aikin da zan yi in ji tsoron allah kuma ɗaya daga cikin abubuwan da muka fuskanta shine a lokacin ba mu da yawa yayin da nasihar mahaifi ta yi wa maryam baba yara jagora ita kuwa ramatu karfin gwiwar mai gidanta ne ya kai ta ga wannan fage na aiki dacewa na yi ni a na bangaren cewar mai gida na allai masa rahama muhammad kabo idris shi ma sana'arsa kenan kuma ya taba zama a can ya yi aiki to kuma ka gani kuma aka dace na samu wasu daga cikin abubuwan da a halin yanzu suke yi wa mata 'yan jarida a wannan zamani cikas su ne rashin kiyayewa da al'adu da ɗabi'un al'ummar da suka fito Abdulrahman Kabir, sashen Hausa na DW daga Kano. ziyarar da shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya kai a najeriya da ghana inda yayin ziyarar tasa ya buƙaci ƙarfafa tasirin jamus ɗin a afirka ko da yake ziyarar tasa dai ta fi mayar da hankali kan batun hulɗa tattalin arziki da batun bakin haure da kuma ƙarfafa gwiwar 'yan kasuwar jamus su zuba jari a ƙasashen biyu latifa mustapha jafar ta haɗa mana rahoto akan ziyarar tasa Tun da fara dai shugaban gwamnatin Jamus ɗin Olaf Scholz ya fara ya da zango ne a Najeriya a ziyarar tasa da ya kai a ƙasashen yankin kudu da Saharar Afirka. ziyararsa ta uku kenan a nahiyar Afirka cikin shekaru biyu, inda a wannan karan ya fi mayar da hankali kan batun dangantakar tattalin arziki. Ziyarar kuma na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke fama da masassarar tattalin arziki tare da neman hanyoyin da za ta yi zabarin masu zuba jari musamman a fannin haƙar ma'adinai da ya kwashe shekaru yana fuskantar rashin ci gaba. Scholz ya jaddada aniyar Jamus ta zuba jari a ƙasa mafi girman tattalin arziki a nahiyar Afirka. A cewarsa, Guda daga cikin abubuwan da ke da muhimmanci a haɗakar shine bunƙasar tattalin arziki ta hanyar amfani da damarmakin tattalin arzikin da ake da su a ƙasar ku. Kamar uh, yadda aka bayyana akwai damarmaki ba wai kawai a fannin uh, iskar gas da man fetur da ƙasar ta yi fice a kai ba, har ma da hanyoyin yadda ya kamata ya amfani da damarmakin. A nasa bangaren shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi amannar cewa Jamus za ta tallafa wa Najeriya wajen fitar da makamashinta zuwa Turai bayan da ya gana da shugaban kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamman ECOWAS ko yawo kana shugaban Najeriya wato Tinubu shugaban gwamnatin Jamus ɗin Scholz ya zarce ƙasar Ghana inda ya gana da shugabana na Akufo Ado yayin ganawar tasu a nan ma sun tattauna batun bunƙasa hulɗar tattalin arziki da makamashi da aikin gona da kuma fasahar zamani. zamani Sai dai abin da ya fi ɗaukar hankali a ziyarar ta shaw a Ghana shine ganawar da ya da wasu ɗaliban jami'a da ta mayar da hankali kan makomar Afirka da kuma dalilan da ya sanya matasan Afirka ke zaman makullin ci gaban nahiyar. Guda daga cikin ɗaliban Valeria Akon na cewa. Kamar yadda muke ci gaba da tattauna makomar Afirka, ina son in ja hankalin Jamus kan rawar da za ta taka a ciki. Gwamnatocin ƙasashen ƙetare kan manta cewa tuni nahiyar ke neman mafita daga tushe. Ba mu buƙatar ceto daga ƙasa kasashen yamma. Tuni muna da tunanin nuka kan nahiyar da ya kamata a inganta a kuma ba su damar wanzuwa. Da yake mayar da martani shugaban gwamnatin Jamus ɗin Olaf Scholz ya nunar da cewa. A mahangata abu mafi muhimmanci a wannan batu shine damar aiwatar da gyaran da kanku da damarmaki da kwarewar da kuma matakan da kuke biya Afirka za ku iya yi da kanku kuma ina ganin wannan abu ne da ya kamata a bayyana. Sai dai a nasa ra'ayin mai sharhi kan al'amuran kasa da kasa Paul Ejime Jamus za ta fi cin moriyar ziyarar ta Scholz a kasashen biyu yana mai cewa. Babu wata kasa a duniya ta arewa da za za ta tashi ta watsar da kudinta a kudanci saboda zuba jari na wanzuwa ne sakamakon daidaito da kuma muradai yana bin riba saboda in babu ribar da za ci ta hanyar jarin da ka zuba to babu amfanin zuwa wajen shugaban gwamnatin jamus ɗin olaf scholz ya kuma shiga taron tattaunawa kan batun tsaro a accra fadar gwamnatin ghana kafin ya koma gida jamus an gaida latifa mustapha jafar A Najeriya ana ci gaba da mayar da hankali kan dabarwar siyasa da ta bullo kai tsakanin gwamnan jihar Rivers da yake rike da madafin iko, Simini Layi Fubara, da wanda ake ɗauka uban gidansa Nelson Wike wanda ya zaka shine ministan babban birnin tarayya na Abuja. Takaddamar dai ta kai ga yunkurin tsige gwamnan da ma tsige kakakin majalisar jihar. Haka kuma an rushe ɗaukacin majalisun ƙananan hukumomin jihar taribas tunda dai dattawan yankin da ma shugaban najeriya suka saka hannu domin kawo ƙarshen rikicin siyasar wakilinmu muhammad bello na ɗauke da rahoto. Wana da wata kira rigimar da ta kai ga wani kakkarfan yunkurin tsige gwamnan jihar ta ya minilaye fubara wadda shirye-shiryen hakan ne ya jallin fara tsige shugaban majalisar jihar da shugaban masu rinjaye musamman ma ganin tun farko sun ki bada haɗin kai don gaggauta tsige gwamnan tun farkon dambarwar abstention against by that edison is now removed as a majority leader zaman tsige shugaban masu rinjaye na majalisa kenan bayan tsige shugaban majalisar yanzu dai gwamnan ya sauke shugaban ma'aikata na gidan gwamnati wato chief of staff da kuma babban dogari na tsaronsa tare da rushe majalisun kananan hukumomin jihar kaf su kuma yayin yunkurin tsige gwamnan an nemi sandan majalisa a rasa gwamnan dai wato fubara siminilaye da majalisar jihar suka nunar sun miƙa masa takardar bayyana tsige shi ya ce batun tsige gwamna daga kan kujerarsa ba kansa farau ba i gwamnan ya ce in yau aka tsige yi fubara daga kan kujerarsa ba ni ne na farko da aka taba tsigiya ba kuma ba zan zama na ƙarshe ba amma kuma duk wani yunkuri da baya kan doka za mu bujire masa tun dai farkon wannan damarwa matasa da ke goyon bayan gwamnan ba su tsahirta daga zanga-zangar da suke yi ba duk kuwa da harbe-harben tarwatsa su da jami'an tsaro ke yi ƙungiyoyin dai ganin demokuraɗiyya ta kafa a najeriya da ke a yankin na naja delta na ci gaba da yin allah wade da wannan dambarwa sannan hata dattijan yankin elder edwin clark ya da takardar kira ga yasa muke da kuma rundunar 'yan sandan jihar da su tsahirta da haifar da rudami a jihar ta rivers rundunar 'yan sandan jihar dai a baya bayan nan ne ta fidda sanarwar cewar ta fara aikin bincika faruwar tashe-tashen hankulan da kuma tabbatar da ganin an dawo da zaman lafiya a jihar muhammad bello dw hausa naija delta ana ce gaba da sauraron shirin afirka a mako daga nan sashen hausa na dw To daga Najeriya yanzu kuma za mu tsallaka makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda watanni uku bayan juyin mulkin da kuma jinginar da ayyukan jam'iyyun siyasa da hukumomin mulkin soja suka yi wasu 'yan kasar sun zargi wasu 'yan siyasa da canza sheka zuwa kungiyoyin farar hula inda suke neman yin tasiri a tafiyar mulkin rikon kwarya ta yadda za su yi sharar fage ga jam'iyyunsu kafin tafiyar zaɓe sai dai a yayin da wasu 'yan farar hulan ke nisanta kansu da siyasa wasu na cewa ba laifi ba ne su yi siyasa da sunan farar hula wakilin wakilinmu a zali zali abdu tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana Tun dai washe garin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ne, bayan da hukumar CNSP ta sanar da dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasar kasar aka fara samun yaduwar kungiyoyin farar hula da suka fito suna kawo goyon baya ga sojojin da suka yi juyin mulkin sun yi tasiri sosai ga hukumar mulkin sojan ta riƙon ta CNSP wacce ke aiki da shawarwarinsu wajen ɗaukar matakai da dama to sai dai wasu 'yan Nijar ɗin na ganin akasarin waɗannan 'yan farar hula ainihin su 'yan siyasa ne da ke fakewa a yanzu da inuwar farar hula domin ci gaba da tasiri wajen shata manufofin mulkin rikon kwarya da ma gyara ma jam'iyyarsa fagen lashe zaɓe